ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون يا قارة شاوم مچه ya tunzura ta ya daga hankalinta da tsafi ko kuma ya tada shawar namiji ya ga ba yanda za a yi hakuri da macen nan kowane hali ko da za ta yi wani abun sabon Allah ko da zai yi wani abun sabon Allah ko da zai same ta lokacin da bata sallah ko da zai haƙuri da ita ba abin da yake faruwa haka kuma mai yiwa abun ya je a kogo ya juye da mugiya ya zamanto wata abun hauka ko kuma abun da zai zai cutar da shi na uku ana yada alfahsha tunda kaga dai mace in shawarta ta yawa mace miji ɗaya gare ta ai ba maza gare ta da yawa ba to kuma kaka abu zai yi wa'annan mutanen suna ayan nan ta alkur'ani ta hausu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun to wa'annan masu son alfahsha ta yadu kenan kuma Allah ya ce suna da azaba mai radadi a duniya da lahira a nan duniya shine hukuncin musulunci da yake ai in ba a musu hukunta musulunta a duniya to azabar lahira tana nan he kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya bata mace ga mijinta saboda in ta sha wannan wanda ya saida mata ko kuma wannan wanda ta saida mata ta sha shawarta ta karo har mijinta ya kasa biya mata bukatu har ta je ta yi wani abu to suna ciki suna cikin la'anannu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mal'unun man afsada imra ala zawjiha la'ananne ne Allah ya tsine mishi duk wanda ya bata mace ga mijinta da tana ta'a da tana biyayya sai ya je koya mata ya bata maganin da maimakon ta yi da'a da mijinta sai kuma ta mallake mijin yanzu shi mijin yake da'a da ita abin da ya ga dama abin da ta ga dama zai mata bai isa ya ce mata a'a ba dami da wannan tsafin da aka saida mata wannan shine abin da suke yadawa kuma shaidan manufar shaidan ya raba tsakanin miji da mace babu wani abu mai gurin shaidan a duniya babu wani abu na ɗaya kamar ya raba miji da matar shi kuma an samu a wani hadisi shaidan zai kawo gadon shi na milki al'arshi ya aje kan ruwa ya yi kiran fadawan shi su zo su kewaye shi in sun zo sai ya ce yau me kuka yi wani ya ce na sa shi zina sai ya ce baka yi komai ba zai tuba wannan ya ce na sa shan giya sai ya ce kai ma baka yi komai ba zai tuba ana nan ana nan sai wani karshe zo ya ce na sa ya saki matar shi sake uku sun rabu har abada ya ce to kai ne na ɗaya ya tashi ya ce anta anta girmama shi har ya zauna shi akan gadon shi na milki na al'arshe to kaga dai manufar shedan ya raba tsakanin miji da mace to mace take tare da mijinta na mai lafiya an fito mata da wannan abubuwan ana ta yadawa in ta shiga in ta saya da sannu sannu abin karshen ya kai a raba ta da mijinta kuma ga sihiri na halal wanda Allah ya ce mu yi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma mata yace su yi shi in mace ta yi shi ta mallaki mijinta a cikin halal shine tsafta da halaye kyawawa da hidima ga miji da biyayya wannan abun shine zai sa ki mallaki mijinki inda zai san makaminki ya girmama ki inda ba tsammani wannan shine sihiri na halal in dai kina mai tsafta kuma kina da biyayya kina da halaye kyawawa kina hidima gare shi da sannu sannu duk inda ya je zai komo gare ki ba zai manta da ke ba don haka yan uwa musulmi maza da mata mu tsoraci Allah mu tsoraci ranar tsayuwa gaban Allah subhanahu ta'ala zai mu tambaya mu tsoraci duhun kabari mu tsoraci ranar da za mu hau kan siraɗi wanda yake siriri kamar zare wanda yake da kaifin takobi wanda za a bi ta kan mu tsoraci ranar mizani da za a auna za a auna da da lada da alhaki duka gaba daya mu tsoraci ranar mararraba sanda za a zo tare sai an zo mararraba wa an su yi damu zuwa aljanna wa an su yi hagu zuwa wuta mu tsoraci wannan ranar mu tsoraci abubuwan da annabi Allah ya gwada mishi daren isra'i mutanen da ake azubtawa a cikin wuta kala-kala da masu zina da masu kaza da masu saba mazansu da masu a harɗa da wa'ansu maza ba nasu ba da masu abubuwa yana nan kala-kala to mu tsoraci wannan ranar tun da dai mun san gaskiya ce mun yi imani da alkur'ani mun yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo gaskiya ne allah ya sa mu gama lafiya wannan nasiha ce ga yan uwana musulmi in sun ji mutum an ce in kunne ya ji gangan jiki ta fita lafiya wanda kuma ya ƙi shi ya sani Allah yana nan tare da mu kuma Allah zai maka kowa hisabi Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi